Studio, studio Kalangu. Studio Kalangu. Only people DJs. Studio, studio, studio Kalangu. Kalangu. Only people DJs.
sommosata astagate studio kalangos darganame da gwan salawantama jakuizas garfe lawan tarnan fuda hamed iqafawan salano waya da ilmokile na dawlata wannan tafsin dubetu tancan na kalli na saksal na khair da gazana na dawlata sigla yan ramadal wandifa wiya di salanin cin da wansan ne waita na akalan agana nazarafa na gala kun sanin cini ai gana a shagalan wulle na a shagar ne mota ko an bakon na wata wani shingi ma idmaraw dissa sadda da wani jilo na gwarawa gasa in ta da a dawanci duna wi felar ta wa kalan isilmidi chado den sun mako wesi gigiz na ta betu tancan na kalin siyasa daga daulata in niger na sislan fillan kullum su dirga na studio kalangu salana tanna far azbetun na shirega wasaiti wa gangom na gora rakma shirakta zuwurat na garam iyeme shirega wasaiti gi el sochtano meter lerwana abdurrahman wasan gasa itti wa kalfir betu na shekh shabiya da shtiwa na yegeni mashraga iyan inta gasa el sosan da gash kaldu betu den chara chan naqalin da yan da gam gara won juja wini inki afil annabas arwa inki afil damewi azbetu tat qalat tashriga neta dagya dawon dinis garnin de daga jilo na litinin gasa ta duta ta nijilo na litinin da gasa betu te meda a sagwara zura wa mashraga na daulata ta fan betu ten chini igma sar to khfil metr lerwana si shin ilan an kaso shin ilan san gasa a gasab afal wa nota yen wasan hecce guda kan kaso arwa da ruzuman nazraf sa ya wad sna tamro en nigim muzar ant mashraq ta gasha hikanna adqal fil betu na shriga wa da gajil wan sna tamro en dakkara dan telli tenje ta tur gazade da gajil wan sna tamro en ko سمتر لروانا أروا أرسن الخلويها في الشرق وراشد توقع نغجي لوان مراون تلي تنجي في لرتاوا قلنا اي توقع ما ويتوقع أدخ في السواتا يغرادا انتغس إلي سوي توقع الشرق ويدودويا دا أغلا كي قوت ين ونسانغس أني بزان دغجي لوان نسنا تبران دس موسن تلي تمار ستادين تزغر دي دغا غرم إيامي في لسم مغني نم تقوي إيانا دغيبان تشيدت ام تقوي سانغان تو في لرتيا قالن تانا تا نزرف تنوتا وان الشنجيم ادمراو دتام انت غاسي إلي سوى غاسا نرا كندونا سكتوسان دختل لتمار غاسي يميوي سغي وانكا سوى هان تغرم تندايكنا دخرجوان انتلابيري amma ko dan tunan na tagga te na mokilan na dawla ta tan ta fatat betu ten cin na qalnin edis inte te da saxsal na alkhair si wala daga daga madala en difa rujil nis bitta din tisgara de he daga tamna ci mun tsika wancin na dawla tan cin niger wanna saxsal nin alkhair daga madal way betu na saxxin alkhair daga yaka ta wulle wunger niger dawla tan nigeria anta da kalanta dume de wini mun sanga se ya hen hasan Issa Edeg wadi gemjin shaglnana lawan bukar aljawab istilime fisirnedi.
Au sortir de la réunion avec les forces de sécurité.
أغمننا أتمنى وين تمنطقة وين يسيد وتنا هو لين أرتم وين تنام دقا الشغل وتاكين تمزيكن كالبوكو هرم أرتم وين دا سيد وتنا أمرا نسي سرقة سن لدهالتن أز الصفن دغ الشغل وتاكين دا ودماغ زاد استليت مدى سنة تليل وتغرد المسألة بوكو هرم دغ مدار الدفاع فلا دقرونا تلقى وين لقينا تتسوارنا قزنا الشغل نسنا سمك وسيوها sanas goga sin difa elwa hulle mara mul zeg du da ren tidhil an kaya tan wala meden wala du tagradan masalatan boko haram arfo D'appuyer en matériel ou en homme pour mettre fin totalement et une fois de bon cette histoire de Boko Haram.
isalawiya dancin dawon sanne wata na arwa daga tsakalan betu ta takalata boko haram jilnis bitta din tisgara da watan iji kenan cimin takawa na daulat in nigeria san a hanto daga in satama da in shoji daga madala iyobe wasan ga shiga iyaka da daulat ta nigeria daga da gwaya gasa okaran ci barare ya gotin daga isalawan dan dewad ne isalan san ga madan do ijiridiya na daulat an france ta no afp daga jilwan marau da su mosin telli tanje ya musu dugagni diwan boko haram da ya furte wata ta gane iji kwashta nu dai wannan ta matamruwan diyan in ce mun taka wayan na dolatin nigeria wasa ya ta haramtan jili daga aiki da kwashta nu gidan in ta ga same da wini kalan iji kwai e daga daga nemgar saka na ce mun taka wancan na dolatin nigeria daga salawan dawai afp muzar in ta ga ta ga same da muzar wasan gasa in ta zara ni sitig iyan in boko haram washta nu abu mustapha albarnawi wan boko haram in ta ga asuwara na imuzar wani daulat ta nigeria alhaqnigin tewatete dagay salawini nislasan gasa shojita ya gotin cin da wance mantaka wanci din tin na magara gotin boko haram wiya disana cin da ta no gasa fananami gana wasan gasa saran ta haramtai ullen gasa eda gwado gazan meda wadda to garwan shojita wiya do na dawlatin nigeria wasan wiya qasan dagay magar way gande idaga in sigi sattamada namu wasu lokullu na sanga suna dawlatin cin afirka yawon sana tiwa dan kandu daga dawlatin na aljazair tiwa garwandu daga sahara daga sokwa da isgarande daga ayar na dawlatin niger daga salawiya dan da wai ijiri na dawlatin france wasu ta no afp muzar na sagarnin nidne to an tafan da betu ta nikin ci ne wasu ta no oem elis wacce mosan da yake soft lopreta yana gasa a sagarnin ta yogasdu idagan karatu ma dat zatam ruwan diyana namu wasu zlo wasan qasgmadan do sigi marada sigisa inna dawlata janna afriqiya wasan qasti wadan kandu dagal jazair sidirgna chafsirna aljawab nafisa adamu sirfu ila wen karara da nas do tasa tageta tazarat tamad nawidin da tamatam ruwan mosne kin nishar akal nagadis da fursan tada sallu tageta nagar fiyan e wadan akwazat ma nawidin tama dagarat waysata da alkadan salam astawan afi rada muzaran nagar nagadis mosa nagar wazu wurin yan ta masnan nishar yahozan alshi datina intigiyatin ta wendu azdosana gogas ta wayan dida darat naman daratin sudar da fara wani gante kilayen dalan ta wada tsumos tumur wani kilo da ta digruwan itanit kalen da wendu ta wasagnin den in nijar han ta nara ta nagut ne na arketa dorden filasi ya daxsanu sandu arinan filata sibuhu araktimu ta ta guye mawazla a dolet nalshe tagra kilsalan da ta zartan tillitan sheda filatan ta saknin mu yahosiyon والضغط والسوغلن موز لاوادن كرر تمات نويدن هان كل نيجي
isalawiya dinjin da wasan ne wai tana kalan tana ta kalmi minister wani ta fanda betu ta canta gare ta madarata da gajil wa marau da kara din telli tanje ta turgaza da e da gwar da khalaka e da na ta matan ruwan sharoshi wasu ta no inspection daga daulata in ta sharoshi ta wini a daglin ger ta mata sat regional fail ta mata sidirgina ci a shana hima yan da gamed don ta fanda betu ta wini daga minister wai artwani adama dawaki.
Yana da a sagawar ministran iga inspection da gacin kominan cin wurtan nila ardo felcin yiga ya hasar dadin taigare wa sharal hukumi ginne daga dole waye gamma yana sasagri na gale felsar dadin taigare mosan landis kominan tanna inde itwa gashi rushin taigare wa de sirqsan shagal wa de gizangir meritan adi saggawar na saggawar ministran waye tana tafan da taigare dakci magratin machoknen primera akumeri tasan daga aketin mushe ta wuntla daga sawa daksar da diga saggawar ministran waye tana tafan da zurfan yizir giza zurfna razamin mushetan in kai mosan waye cizar na zurf gurmeri adashin yarzim kenan wurga zurf da yansin in ke mosa na kutelli da turzman mushetan kai kai art wurzre alga da marda wurga inspectionan e wurga rawana razam nasan e gas meri he dok garro l'inspection c'est au niveau de la mairie qui va être isalawiya dancin dawon sanne wata na akalan bitun nazarafa an nagala kun sanin cini a gana a shagala wannan kalle na shikaran bakon na wata wani shingi idmara da sa a gala ku ne wiyar da san gasarwa da wurgare wani gana nazaraf na san artsa ya wata da gwamna gora a da guwa da dewan da ta sharo shi wani tafan bitu ta ne shirin ni jirri ba wini in ba ka da ya kasa in ta kasa da ka da goyon mijin shagala na gungu muhammad na dantane yimine da kan da wini a camosan kalilu kalasai abdullahi.
lorsque le service finance asig may sharushi wana tafanad zarfan da tani gura na tek fal hisaba in dara sadas tek minister da wana tafanad zarfan u gaysa dek fu azra wala sanat ma dum miliyo da tam wen tok fanan da tizar astor zami da wana da tuk fa gasa tawaggan da tal hisab promo sanar arad da gazraf wadini qima na wata wan shin gemad marodissa da kana yitawagga da na gada gen astor san taruz ma tan mi da wana ifra wen tawanna bastillar waliyan amaran da gani zarfan wen tok fanan da in baktan na wata وان شنجمد مرور تام الحكوم يكاس مليار اتمدي مليون كل شروشي وين نتفن باك مرون دغسي جرو شروشي وين ردام تماد مليون غاس مدي مليار يقيمين سنة تماد مليون دتام وين كان دي غين دقا نيجم باكي ما نسن دا ورتو تلاتة فلتولية تقراون رد غاس غان داتي شيت نسن كلاكاي pur patriotisme daga kalwa maradi in ta daga sima shagalanin lakatar ta wangora sano faran budak na shagalanin samuwa shadanin gwamna gora a sagar mai da wini wasu ta nusi na sai cikin mai da hukum sara cikin to makala wenne ta sidirgina ci yan daga muzar na sagawar a camosan abdulkarim sule isaka daga mashul muhammad mamman Nous avons des agréés depuis.
لولين ندرس وطننا النظام تليل أرانا وين سسنسي نشغلوا مش فلقنا وقالنا ريجون سنة التلقاس طن رواس نسي جلد غين لغا الصندوقنا الدولة توستانو كاس ناسيونال دي سيكوريتي إدنا دغين كاس ناسيونال دي سيكوريتي إدنا لكان المولد نصيحة نما الشغل أرتوان كرد انتدا نرى دانا تورزم دغا الوقت لقنا وهدن ما شغلي كان وطنما تليل ورستورزم من يوزيدر عيتر انك ما دخسن أراجين تزايدر أجرينا المسؤولية مرد تواري موزر أصلا غراد تمتك وتا وردانا تورزم أدن الصفلية هر نقرو دانا توستدو شتبقاشين Sur de, de nos différents points.
ndaas alqas daqaaqram iyame atatwagate bilanchina dowlatanchina afrika tana taramtanshta nuto laka tama dokta sandaqastaga daqajilwa marawda karad arwa marawda sumosunte litanje daqaaqram iyame daqadagon salandaqas adawanumul ummako wastigla sadirgnachi aljawaba daiga yandaqmedda wini malam barka akoda alaqtaschistanemjen shaqlana musa hasan Au niveau des équipes, Sénégal euh, qui était en finale avec غوري كيبان سنغال تتم قصد دغ نيجيرا دغت بلا ناسم دين تامدوك انت يزر تقرو تفرت نورا تقرو انفلوب ادروا كوبي ماني انفلوب ايهاي تازر في كاناقات مراو من دولار وان نشين يقرو سديزي من دولار نيجيريا انت يقرن تان قرارت جنبي تقل تان نكوز مرا ينبلا ان امو ساجقل اكين جوتيك لنت ون تاجن سديسة تمورن دي سديس كيلو تنتازاي سنغال ايزر جنبي تقل تان نشين نيجير تقل تان قرارت السايد تمورن دي سديس كيلو تنتازاي نيجير ايزارن نيجيريا تقل تان سناتت سنغال تقل تان كرادت التام التمرون كيلو تان دسريس جيني بيساو ايزارن تلكا ماس نيجيريا بوركينا فاسو تقل تان كرادت غور ون تا جينن تيمرين كيلو تان سنغال انتا يقرن تات الزارت غانا تقل تان سنات جنبي تقل تان كرادت ون تا جينن تيمرين سنات تمرون كيلو تان سنغال ايزارن ارت واي فما ماكي تلكا ماس سيراليون نيجير تقل تان كرادت euh, Sierra Leone qui est deuxième avec le Niger troisième.
aljawaban saddaadwa na jilo na qora ama kosdaantina na adawanci dunawi felarta waa qalane gaza incado dene imutagun siyasa daga dowlata e niger daga dagweqasa alxukuma isagawara wudnageninta gawarta ama nasa wuna masna dowlata ikiduna dowlatancin tamawen ganamos afragan fele esakneni cado den nama kostagin shaqla wini qora saddaadwa na studio kalangu yaqaldu fel betutay sidirganaci e fasirnal jawabadan taktabtemjetna shaqlnana rokoyeto abdirahman دغا دولة النيجر وانا واتي وان شنجم اد تاجينو انجي تندنت ون شقل نفلا حقن تشادودن ادن تن الحكومي مانت الشغليا السلمى دن تشادودن تشزار فيلي جنجبا وارس تاجازنا السياسة فاطمة زينو تاتا تانا تفاتر صدرن دغا او انجي كير اروا تموسة تنتاي تشزار ناسا جاورن تشادودن دغا تكسان ما تاما سودبارا يموسن هانا تو تشادودن واتنن السايت تماد ارسري سات تمرون نيجم تمالا نجبا واست سلمى دي او انجي كير تشادودن تشزار فلولا ولا تنكونسيتن Nous avons un paquet de formations.
نتا قيسل ميدنا بقوتني أزو توصلنا تدو دين شينجا وكني دفر ولا ولا تن لانتو أرتن تن داسي هور أتوسنا ولا ولا تن وين قلنا يمشور نواتي وان شينجم مروت سديس ورتوقن وين واتي وان شينجم أد مرو ديان إدقن سموستمر وان داتا مادي أنتون تان دهل مكلنا داكل النسنة accompagnés ont pu être élus dans leur localité.
da furta mer tarwada illan tartan wunni ganin an kida zuta sun baga oyan jan chado den tat gati sum fat asagawar wada tumshi wil na chado den cinna hanan siyasa felashi cinna ratid maran On a formé 120 femmes de 11 formations.
دقن تمادين تنطوطت سنة تمر وين أسن الشيواد مصنع سكولك مادنا دو مراوات بارتيتين ديت أوات تيوارت وانا فساهتنا أدنا السنواك من التواد مصنع تنطر شين دين دغر تويقلن أزوك وتنتي ورن هرواد المسؤولية نسنة دغ السياسة انتنت داد أنمي هاز نسنة الموزن نسنة دون السياسة الموزن ني أدن السياسة انتني دا هلن شيلو دان شين هلن السياسة نسن ودمي غاسة وات وان الشنجيمت سنة تمر وين ديان أدقين التركولن الزانة دهل Et je pense qu'en 2021, ils vont prendre officiellement des engagements que nous allons suivre.
maryama gambo tamgartin federation beri da komin tankara da dagnyami intara tumala nas tigraw tum fansa dadin coaching mmd La formation que j'ai eue avec elle, مصنع تديك فاكر تكفي تورا كتنتشي تنتموزر تنتيدت دغا السياسة نكان شيدو دن نم دي دي ورنك سودد نشي ودات الجماعة اوين دا فلاس شيدو دن شين انترنت يستعب اسمه النص نتوكلنا دا صفن هركي دي غير ما نص سودام دا يا مي اواتي وان الشنجيم دكوز تكفي سمين فلا دوكلا سيقا وانا قلنا وانزن دن انت دا يتيوك فاسمين الاقلا تديتي Et chez moi là-bas à Zander, on voulait faire de moi candidate à la députation.
alama wagana chado den chizardi isin bakana dullin iga asgrawna chagura tagazna siyasa yishotarwa astawa frana dag wala wala tin cinni tagginin daga loqimosan sindan yikus fel chado den wala dag partitan siyasa wonta de na grodin salantuma ja qonni jilo na qarawa i salansan isgarqan filla naktar nan fudda ahmed akuna fashi harto fatum mashallah mero e dago daqqal duya di salantuma ja arsaqat non
سدرجناتي سددن استديو كلانجو تغتسيت ندنت سدليل في الفيسبوك في الفيسبوك نستديو كلانجو أرق تيزانق